Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. bayan kwace wani muhimmin filin jirgin sama a arewacin syria wannan makon daga kungiyar is da da amurka ke marawa baya da rundunar sojan amurka yanzu suna iya sa cibiyoyin sufurin jiragen sama biyar a yankin abinda zai ba su damar yakar kungiyar bisa ga cewar jami'ai da kuma masu harsashe jami'an amurka biyu sun shaida murya amurka cewa injiniyoyin amurka da kuma ma'aikatan jiragen sama suna kokarin gyara filin jirgin saman da ke tafkin tafka da dakarun siriya da kuma amurka ke marawa baya suka kwace ranar lahadi janar carton everhart kwamandan mayakan saman amurka ya tafi wato da tafi da gidanka bai tabbatar ko kuma musanta ko jami'ansa na gyara filin jirgin sama na tafka sabili da dalilan tsaro ba sai dai ya ce jami'ansa za su iya yin aiki ba tare da bata lokaci ba a shekara ta 2014 mayakan is suka kwace ikon sansanin daga dakarun syria suka kuma kwace a kashe akalla sojoji 160 a wani gumuzu. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson da yake ganawa da abokan ƙawancensa na ƙungiyar tsaro ta nato ya faɗa jiya juma'a birnin brussels cewa tilas ne su ƙara yawan kuɗaɗen da ƙasashen ke kashewa kan harkokin tsaro babban jami'in diflomasiyan ya shaida wa ministocin ƙasashen ƙetaren cewa tilas ne ƙungiyar ƙawancen ta samu kuɗi da kuma kayan aiki da take bukata domin ta iya gudanar da ayyukanta a wuraren kamar iraki da kuma syria. tillerson ya kuma taɓo batun fin karfin da rasha ke nunawa a ukraine da kakkausan lafazi fiye da yadda gwamnatin shugaban amurka donald trump ta yi a lokutan baya da ta jaddada ingancin dangantaka da rasha a london jiya juma'an kuma sakataren tsaron amurka jim mattis ya gana da takwaransa na birtaniya inda shi ma ya bayyana damuwa akan rasha mattis ya shaida wa 'yan jarida a wani taron labarai cewa rasha tana mu'amala da mayakan taliban a afghanistan Karan farko cikin shekaru da dama, rundunar sojin Najeriya ta gudanar da rawar daji a jejin Sambisa wanda a lokutan baya ya kasance matsugunin kungiyar Boko Haram. Ministan tsaron Najeriya masu Dan Ali ya ce za su ci gaba da horar da sojoji domin tabbatar da cewa suna koyon dabaru na zamani. A nasa jawabin babban hafsan soji Laftana Janar Tukur Burutai ya bayyana godiya domin irin goyon baya da haɗin kai da suke samu daga al'umma. sai dai ya gargaɗi da cewa har yanzu ba gama yaƙi da ƙungiyar boko haram ba 'yan ta'adda yau suna nan daga jimi sun sake bullowa abin da muke so kare gwamnan jihar borno kashim shetima ya ce jihar za ta keɓe ranar 27 ga watan disamba na kowace shekara domin tunawa da jejin sambisa ranar da a shekara ta 2016 rundunar soji ta ayyana kwace jejin sambisa daga hannun kungiyar boko haram to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da take jawabi jiya juma'a washington tsohuwar sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce zabtara kudin tallafawa ayyukan kasashen ƙetare da shugaba donald trump ya yi zai cuci mata a kasashen duniya Clinton ta bayyana haka ne a wajen bikin bada lambobin yabo da aka kirkiro domin karrama ta wanda cibiyar harkokin mata zaman lafiya da kuma harkokin tsaro ta jami'ar Georgetown ta kafa. A jawabin ta kan ranar da mata suke taka wato rawar da mata suke takawa a kasashen duniya, Clinton ta yi tsokaci kan shawarar da gwamnatin shugaba Trump ta yanke farkon shekarar nan. ta sake farfado da tsarin da ake kira tsarin birnin mexico wanda ya haramta wa amurka ba da tallafin kuɗi ga cibiyoyi da suke zubar da ciki ko kuma ba da bayanai da suka jibinci zubar da ciki of ever since the UN Women's Conference in Beijing in 1995. But I'm here also to say we are seeing signals of a shift that should alarm us all. Ta ce, Na san mun ga sakamako mai kyau kan wannan take da aka fara aiwatarwa tun bayan taron Majalisar Ɗinkin Duniya na mata da aka yi a bejin a shekara ta 1995. Amma na zo ne domin in ce muna ganin alamar salon sake ya kamata a tada mana hankali baki ɗaya. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da kowace wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda 'yan hikimar magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Dodo na fasa mai. Amma na gare ba jami'a. bago dan usman wanki na dan bala ka sha bara dan mamma barka da fama badar nau da jamma gwando ina direbobin zamani ku sake jikin ku ku miƙe ƙafafu kowanne ya yi abin da yake so umaru ya ta yi nijar da jama kwamara dandan duna ya tafi nijar sanda balandami da ya tafi nijar ya ta yi da jama. ya ban ni birni ni da ka kanawa kwamara dandan duna na da ka tafi Nijar Umaru Gwandu sanda ka komo ka ɗauke jama gumma ka bani Umaru Gwandu. umara dandan na na Ka san halin mutanen namu. da baka nan dan mamma ma dan dan duna na ba ma gangano ka suke balle baka na nawa umar ma dan dan duna na ba ta san ka kan kyaje umar mara dan dan duna na ka shan hayaniya da kake umaru kan audu mara dan su kau kaukanawa ba su gane kankantarka umar kanawa ba su gane kai yaro ne To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin da fata an tashi lafiya Malam Usman Malam Ibrahimu na fata an tashi kalau kalau eh, kalau kalau an kore ruwan bunu <laughs> saboda awar tsake mm, haka mm. to bari mu fara kamar yadda muka saba ko mm, da mika ɗanbin gaisuwa daga wannan fili na abar ya huce zuwa ga masu sauraron mu kamar su adam muhammad gitte tare da maryam abdullahi a ƙasar chadi sai gaisuwar barwan giya da abdulkadir sabo tare da turakin giya da muhammad sabo da fatan kuna nan lafiya muna mika ɗan bangaisuwa zuwa ga dr dayabu adamu badara sai sayidu abbas dan sadau da alhaji idris adamu sangare a jihar taraba sai ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku a bauchi tare da dcp gimba mano dumbulwa babban jami'in gidan kurkuku na bauchi haka kuma muna miƙa ɗan gaisuwa da fata alheri zuwa ga ango bala dahiru hassan Taylor. wato bala branco a wakilinmu na wasanni a dandalin voa mm. tare da amaryarsa saudat ms aliyu wadda yau asabar din ake daura aurensu karfe goma na safiya a unguwar makera abocin yakubu da fatan allah ubangiji ya eh. sanya alheri ah, abin kenan mako ɗaya ne tsakanin su da sarfilu ah, mako ɗaya tsakanin su da eh, sarfilu eh, daga wancan zuwa wannan ya kware da gaske watakila ya ji kamshin na sarfilu ne <laughs> ce bari shi ma dai to muna taya su dukkan su murna haka ne kamar abin nan da halima ke cewa mutu kara ba eh takalmin kaza yawa haka ne dan mun gaisuwa zuwa ga adam eh adam gaisho sai yusuf a baba na wato babban jami'in na makarantar Continental a kanan dabo tare da bashir bala kamba manajan darakta na bagare su hotel da ke baucin yakubu dan ban gaisuwa zuwa ga jibrin ahmed dan amar na loko tare da kuma gaisuwa da fata alheri ga iyalan muhammad wanka muna taya su muna auren Yesu fatima muhammad wanka wadda ake yau da misalin karfe 11 a masallacin gwallaga da ke baucin yakubu Allah Ubangiji ya sanya alheri. Don mun gaisuwa zuwa ga Abba ah, Sa'ad Mahuta. sai gaisuwar mai sauraronmu haruna muhammad tare da alhaji haruna bby tarmasuwa da alhaji harado da rumfa ashaka sai dr sa'idu sani badigo da alhaji sila na yashi bajoga da fatan kuna lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga sani mai langilangi mai langilangi yalwan yawuri sai gaisuwar shehu bashir fulani tare da masu sauraronmu mu wato salifu zakariya na jin gidan rumfa ne ko ko gidan rumji eh, a maraɗi jamhuriyar nijar da fatan kananan lafiya su sura ya haya abubakar karfi malumfashi a ƙarshe sai garba bala mai menene ya ce ne gumi mai hoto a gumi da fatan dukuna lafiya to haka yake sai ni kuma in dasa tawa gaisuwar fata alherin na bari ya huce zuwa ga wani mai sauraron ka ne malam iro ba wani shirin ka da baya bi haka eh dalla dalla yake bi har yake cewa ya dan zama na ran litinin da kake ina ga ciki da gaskiya yake magana cewa ya mm. zama aiki ya yi yawa bi ya ji yace in gaya maka yana bakin cikin rashin bai samu lokaci ba eh, yawa to na ce mai dinga bin yanar gizon mu yana kwakulwa zai dinga jin wanda ya mm, wuce to shi wannan ba Allah shine barista Dallami Basharu shugaban kungiyar wata kungiya ta makafi wato Anglo Nigeria Welfare Association for the Blind baya gani amma kuma lauya ne wanda a cikin shirye-shiryen na murya Amurka ma mun yi hira da shi haka ne to kaga bayawar eh, Allah kenan mm, wallahi haka ne to bayan shi Dallami Basharu kuma sai gaisuwar fatan alheri na yan majalisar mu ta bari ya huje amma na shafin Facebook wato Muhammad Jos da kamaluddin Sunusa alhassan sai kuma sani musa bici da ahmad abdulsalam kauru sai bashir dahiru dahiru karkana sai kuma dahiru a inusa da adda ubala a ci lafiya sai aliyu muhammad gaisuwar fatan alheri zuwa ga wale dan makeup da mansur makeup dukkaninsu a tarayyar kaduna a tarayyar najeriya hmm. sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga as muhammad jami'in tsaro na bangaren su ake cewa irin masu shige da fice din nan su ne ko masu mm, shige abin din shige da ficen yawwa immigration kenan to sai kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga Ilyasu S Abdallah sai Usman Adam da kuma Hassan Alhajiji Gredi mm. sai Musa Muhammad Makarfi sai gaisuwar fata alheri zuwa ga Abdulaziz Busari sai Oscar Wudil gaisuwar fata alheri zuwa ga Adam A mai lafiya da nuraddin Yusuf gaisuwar fata alherin ta bari ya huce ba za su manta da sani ashiru ba sai aliyu mai wadanuhu da kuma muhammad sani aliyu sai mustapha ren boot sai kuma okasha suyudi da abdullahi muhammad nasar fata alheri zuwa ga benin usman adamawa sai da yake zaune a ingawa sai jibril abubakar daga karshe gasar fata alherin na abar ya huce zai je ga sadi haruna da kuma aliyu muhammad sai izuddin muhammad taura sai izuddin muhammad sani babaji da ke azare a tarayyar najeriya sai kuma gaisuwar fata alheri ga hasiyat a yadda ta rubuta to na san dai hasiya ne ya sha mm, rubutu sai yawa hasiya yusuf sai sahabi jibrin idan ya bi yan yara su bi bi baya kwamara dan duna na gwando idan ya bi yan yara su bi bi baya kwamara dan duna na gwando

ya nike hanya ba za ku bi baya. Kwamara dandan duna na kwando. Gurnanin da mai sa sadauki wanda kare ki gudu na na jamma. Kwamara dandan duna na kwando. Barka da fama barka da rana barka da yakin badar sa, sadauki. Kwamara dandan duna na kwando. ga giwa kwanci a sarari sai mai kiwo suke ha harara mamara dandan duna na gwando ga kwanci a fili sai mai kiwo suke ha harara mamara dandan duna na gwando umaru ne gashi nan a sarari sai mai waka suke ha harara. Kwamara dan duna na gwando. Indan Umar gashi a fili to shatan mi sanda takin tama. Kwamara dan duna na gwando. Na garbaji kan audu ba balandami. Kwamara dan duna na gwando. Na garba ɗan da zaza tsakin Thank you. galza za sadauki dan usman kalango ya bugu ai ka gama da ni malam iro <laughs> ai wannan abu da kai wannan irin waka haka Allah ji kan mm. shata amin eh, sama amin wato mm. idan litinin ban ce yau ba mm. idan litinin ta zo muka shigo aiki dan yau ka san yanzu muna gama wannan sai waje yau wato in muka shigo ran litinin lemun ka yana nan da zaka zuka <laughs> wannan irin ganga malam <laughs> da an zo abinci zan so maka lemu ka kunce kura ladan shata har ka na da eh, kyalkyale eh, da eh, dariya eh wato zo da shiri na kenan ran litinin na shigo office Allah sa mun san shata mm. eh ba mawakin Hausa da yamin kamar shi mm. ina da dawa da nake so amma gaskiya ba kamar shata mm, haka kware da gaskiya Allah ji kansa amin irin su masu hikima amin amin sun amin akwai wani labari da wani mai sauraron mu ya turo mana wani mai sauraro shine haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda ya ce labari ne na wani mutumi tare da direbansa ya ce wato wani ubangida ne yana da direbansa kullum sai ya ta wahalar da wannan direban nasa mm. ta fannoni daban-daban dai sannan kuma yana tozar shi a cikin jama'a da sauransu haka to direban nan wani abin da yana damunsa matuka haka to ya rasa yadda zai bi domin ya rama mm. to rannan kwatsam sai mai gida ya ce wa nan ya wanke mota za su yi wata tafiya mm. direba ya je wanke mota mai gida ya fito daga cikin gida tik tik tik tik mm. yawwa ya zo ya shiga cikin mota eh, mutumin kuma mai kiba ne sosai shi wannan mai gidan eh, ogan eh, ogan mai kiba ne sosai mm. to dai ya zo ya shiga mota suka kama hanya to suna cikin wato suna cikin tafiya ne eh. sai a cikin daji sai mai gidan sai cewa direban nan kai ya tsaya da mota mm. zai kama ruwa to mai gida ya dan gangara can gefen titi haka a cikin daji ya tsuguna yana kama ruwa eh. to shi kuma direba sai ce to yau fa ya kamata in rama wahalar nan da mai gida ke bani <laughs> za a yi ta kenan za a yi ta eh. yawa to amma abin da yin ne <laughs> zai baka dariya yawa to nan da nan wato sai direban nan sai naɗe hannuwa rigarsa mm. da kafafun wandonsa mm. sai runtumo a guje sai ya zo kuma sai dabara ya zo ta kusa da inda <laughs> mai gida ya tsona na kama ruwa mm. eh. sai zo ya wuce shi fiw a guji haka da gudu dab dab da inda mai gida ke kama ruwa to mai gida na tsugune eh. sai ga direba kawai ya zo fiw ya zo ya shige shi da gudu eh, <laughs> za a gudun kurma kenan <laughs> yawa sai tsammanin cewa kamar ko 'yan fashi ne suka suka biyo shi haka shi ba kawai aba ai sai wurgar da buta sai wurgar da buta kawai sai bayan direba da gudu ya daɗe shi ma ya runduma shi <laughs> je kawo ka to ka kawo shi kawai yawa eh yana yana ta tafiya yana abin nan da rike da wannan sa hannu saboda bai samu lokaci ya mai da wannan sa ba Ba maganar tsarki ba maganar muta ma an yi watsi da ita <laughs> ina maganar tsarki a wannan wuri shikenan yana ta bin direba direba yana gudu yana ta wato direban sai ƙara gudu yake yana ta bin sai suna daɗa shiga cikin daji hey dinga cewa direba menene ne eh, ai ina saboda ya mar ya mar fintin kauka san yana da dan nauyi eh, eh. to can direban da ya ga cewa sai shiga can cikin daji sosai sai yo kwana kuma ah! sai yo kwana kawai sai ya <laughs> sai fara dawowa a guje <laughs> zai dawo a guje sai mai gida ce ah wai me ke faruwa ne shine sai direba ya ce mai gida ya ce wallahi rabo na da dan motsa jiki tun ina makarantar sakandare ka tsere shine na ce wato shine da ce ka san inda yake da gaskiya eh. na ɗaya na ɗaya duk gudun da yayi mm. shi dai bai ce tashi mu gudu ba a ah, bai ce tashi mu gudu shi ya wuce shi a guje me na bi na eh, mm. in ya ce na bi kai ce to me na bi na yawa kuma gashi dai ya juyo. kuma da sa sai <laughs> wani eh, maka zan zan baka labarin da <laughs> kai wannan magana ne labarin bature da direban shi ya faɗo min eh. za ka sha labarin bature da direban shi za ka ci ya. <laughs> to Allah ubangiji ya kai mu ba sauraro za mu da aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana a madadin Usman Ahmad Kabara Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya Kawanda na le ka bawa sakandami kanan alizaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san kalife yana laraba an yi godo an godo da bawa da mamba na kullum ba in ba mota kai Allah jiko an ka ba wa baban binta kanan alikin da da ke kwale a yawan da na so maza magulza injin na san magulga ya dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yiwu Allah kanshi da shida tuke tandau mai kano mai saje dan yi da ba ture kosta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa kanife to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan aligin abincin giwa wanda na ita ici ta kwana da yunwa bawa kuma kuma yi ka kwana da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana Dala shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alilin. san talla shi ne ya kwana bai ba ce ba kana malige kan a ture kankana na manya sun zo dukkan lami duk da yaba mai jan mota kamar su yan bilhodu zuwa su yan gmc zuwa su yan masandi kamar su otan otan ɗantan bakwai ya ishe su ba ko wurin fasinja sai hantar za ka ja uwa da tirela ko sham-sham Saka ja uwa da tirela, tan ashirin na uwa ne, tan goma kan na tirela, ga ɗan wurin fasinja, ko araba in ne a watsa, saboda 'yan sanda ƙila a haɗu. na laraba mai kalife kanan kalife. sansani mai daji lallara ba mai karnifi ba ba kanan hali yaron da iya karnifi kai faji kiɗan na laraba mai inji yaron da ya san mota ya san makamar mota yaron da iya karnifi ya san makamar karnifi ya abin mamaki ya bayan ni na bi randa ya dauko shata wa ba birni ba ya kai ni ni waka na kwana ne masa waka da ne biya shi bukata da zai biya ni bukata sai ran da zai mai doni rannan ya ban mamaki ya ba ni na ka ciki da gaskiya in ji yan hausa sun to an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido ba zai yiwu ba idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don mu ne saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe-kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane ni a iya sani na kuɗi na magada suna hannun kotun musulunci ta jihar kaduna suna cikin akawun ɗinta tsundum magana cewa kuɗi sun fita ko ba su fita ba ni ba ni da wannan masaniya ko ba ni da wannan tunani na yi imani ga allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba iyaka tunane na ina ta tunane ina ta nazari kawai wani lokacin da za su fito da wannan dukiya su damƙa ta a hannun magada. Komai girman mai girma, komai mulki mai mulki, komai malanta malami, mu zo mu ce tila abinda ku haɗa kai ku cuce mu sai kun dawo mana da shi. To idan kuna sane da wani abu na satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane ku aiko mana domin wannan fili na ciki da gaskiya ya bi sawunsa. Kuna iya aiko mana da bayani ko lambobinku ta email zuwa ga ciki da gaskiya at gmail.com. madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.